jama sauraro assalamu alaikum hawa kabar ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na al'adunmu na gado masu iya magana da yakan ce kishi kumallon mata sai dai kuma a zamani yanzu haka ya sa kishin ya ɓaci sosai ba kamar zamanin da na iyaye da kakanni ba har akan samu nakasan 'ya'yan kishiya da kuma kisa in har tsautsayi ya ratsa na tattauna da wasu yayin da suka gajiya suka ga yau masu kuma fatan ganin gobe idan allah ya yi akan irin zaman kishin da da kuma yadda suke kallon kishin yanzu musamman ma dai wanda yakan kai ga nakasa da kuma kisa sunana zainab um, isiyaku kishinmu da na yanzu ba iri ɗaya ba ne yanzu ɗan yanzu yana son kanshi yana son ɗan shi kuma an yi mai kishiya ba zai so kishiyar shi ba sai ba zai so ɗanta ba a zamaninmu mu ba son kishiya muke yi ba ko ba gaskiya ba ba mu son kishiya ba mu nuna mata ba mu santa sai dai mu zauna lafiya da ita wato zaman dole eh zaman dole ya riga zama dole ba za ta kore ni ba ba zan kore ta ba to ƴaƴa fa ya kuke yi ƴaƴa kuma ba mu nuna muna wani abu saboda kan kansu ya ware sai mu yi tattalin muna zaune lafiya da ni da ke ba za a gane mu ba saboda kada 'ya'yanmu su ga abubuwan da muke yi su ma su ce bari su yi wato kuna yi kuna taka tsantsan yawwa saboda tarbiyyar yara eh saboda yaranki idan suka ga kina faɗa da kishiyarki danki ba zai zauna lafiya da kishiyarki ba dan duk abin da ya gana ma zai mata tunda yana gani kina ma yana ma kina ma uwar shi ai ba zai kyale ki ba ko kwarai yawwa to hajiya um, sunanki sunana hajiya binta muhammad to hajiya kin dai ji abin da ke faruwa zamanin da da kuma na yanzu a'a ba fa ɗaya ne da zamanin da na yanzu ba gaskiya 'ya'ya yanzu kishi suke muraran aini su banda miji ba wanda suke so a mutu duka su ba abin da ya dame su miji kawai mu ko muna yin abin ne a gaskiya muna jin kunya a sakai muke abinmu a domin Allah mu da madalla mu kin san kishin mu na da ba haka muke yin shi mu kishi mu fi kishi ya zani mu fita gwalagwale lokacin gwal din wankewa na gursimeti ba irin naku na zinare ba mu irin shi ne muke yi ai domin Allah mu fiki zani mu fiki kayan daki mu fiki gado mu mulmule mu gyare mu fiki kayan daki mu fiki kwalliya miji in muka ɗaura a tamfar da baki da ita mu a nan mun more miki idan sallah ta yi ma kina da kina da yaya na da yaya to Allah Allah nake in gyara yaya na kar ka san ma abin da na dinka musu sai dai ki gan sauran sallah ne bana fito da abina kar sun fi naki yayan to mu kishin mu kenan a cikin wannan shekara an samu matan da suka nakasa yayan kishiya saboda tsabar kishi sai dai kuma yawancin kishin matan yanzu bai tsaya a kan kishiya kawai ba har da iyayen miji kamar yadda waɗannan mata suka kuka wallahi takaici ba ma jin daɗi ba za mu iya ba mu dai kullun tarbiya muna mai ƴaƴa kashe ji wa me wannan ka kashe dan kishiya ka haukata dan kishiya ka karya shi ka ji aba haba sai yayan yau mu ba ma yi lokacin mu dubu dubu a so ba ki so ma ki faɗa da kishiya kan ɗan ki sani dan kai ya koya kuma kar ya ji ki haɗa musu fitina da su ya su da ɗan wancan ɗaki da yan wannan ɗaki kuma har yau mu yadda muke yi in ma faɗa ne mu batta kurin muke yi batta kurin muke yi mu batta kurin kina ta ciki na ciki ta baki na baki ba maganar je faɗa a rijiya ba je faɗa a rijiya ba yanke gindin ɗa ba karya ɗa ba ba gaira mu lafiya lau muke zaune kuma ƴaƴanki ƴaƴana ne nawa naki ne mu duk zafin kishi kina son ƴaƴan kishiya ita ma tana son ƴaƴanki dan a rufa ma juna asiri ikon Allah to hajjia kin dai ji abin da yake faruwa eh. ga ki kuma ma'abuciya jin rediyo kin sa abubuwan da suke faruwa a duniya duniya eh. to ya kuke ji idan ku ji irin wannan tashin hankula wannan tashin hankali ne in naji abun ma mamaki yake bani ya za a yi da ran mutum da rai ka kashe shi kamar kai ka halicce shi hmm? ai ba kai ka halicce shi ba a duniya Allah ne fa ya halicce shi kuma baki jin kunyan mijinki baki jin kunyan kishiyar taki sannan kuma akwai wani abu wanda yanzu zamani take yake yi sirika da ta haifi ɗa ya aure ta sirikan nan sai ta mulka miki abin tsiya ba ki da bakin magana in kin yi magana sai ta rufe ki da duka ke da ki uwan miji kuma wallahi ta zauna lafiya an yi magana ta ce kana gani ta bige ni sai ya ce ai ke ce baki da gaskiya ki kama girman ki bane na gani i eh, da ido na na gani na ji na gani wallahi kishi mm, da ya sarakuwa ta bigi uwan mijinta kuma duk akan kishin ne yes wato kishin bai tsaya kenan tsakanin mata biyu ba har da iyayen miji har da iyayen miji a yanzu kishi har da iyayen miji dan uwan miji ma yanzu hawan jini ake ce mata ko mm. walsa mm, ko bakan leda sunanta bakan leda uwan miji duk an sake mana suna mu yanzu an sake mana suna sunan mu bakan leda sunan mu hawan jini sunan mu walsa duk an sake mana suna 'ya'yan yau to yanzu a matsayin ku da danki kin haifi abinki ba a sani ne kin dauki cikin ki kin sha wahalan ki wata tara da kwana tara da sa'a tara kin haifa abinki an ganki da abinki hakuri shi talatin amma sai a zo a miki kane kane a kwace miki daki magana a ci a miki cin mutunci da kuma ya dinga ki hakuri ai lokacin ki ba kin wuce wannan wane ke ai kin wuce wannan karki kaza dan Allah ki rufa min asiri ki hakuri yayin da wasu matan ke takaicin irin wannan halaye na zafin kishin yan uwansu mata wasu kuma dora alhakin hakan suke yi akan miji ko 'ya'yan mijin yayin da wasu ke ganin rashin tarbiyya ne ko yanzu muna ma 'ya'yanmu faɗa ne su zauna lafiya da iyayen mijinsu kar ba raini tsakaninsu da iyayen mijinsu mu yanzu yayan mu da muka haifa ni yanzu haka dukanmu da ni da baba nan gurin ba wanda zai ce ya aurar da ɗanshi shi ta raina uwan miji dan ba mu yadda ba mu ma ba mu raina uwan miji mu ba bare ta raina ƴaƴan mu su raina ba ma yin wato dai kuna ba ƴaƴan ku tarbiya irin eh, naku na da amma kuma sai akan samu akasin ƴaƴan yau ya kuke ji awo kana jin takaici da ko ba naka bane yi abin tsiya hankalinka kai mai da baya kwanciya kuma yana maka ciwo ko baka haifa ba wallahi ko baka taba bare ka haifa ka san abin nan ba daɗi ba za ka so ba ai man dan wani ba ba bari a ce yau ka san shi wallahi ba ka jin daɗi idan dai ka haifi ɗa ba ka haifi halin ɗa ba su ma masu yayan haka suke kuka da abin suna saka mu a uku to ko yaya za a yi namiji ya gane mace na da kishi ito abin da zaka yi ka fara gane mace tana da kishi tun sadda ka je neman aurenta zaka ji ta kawo maka maganar ƴaƴanka zaka ji ko wata kuma ta ce ba za ta zauna da matarka ba ko sai ka rabu da ita duk haka din yakan faruwa to wani in ya fara ganin wannan take taken ma sai zama jikin shi amma wani kuma sai ta bada hakuri eh, ya ce wani kuma sai bada hakuri ya ce zaki zauna wurin ki daban na ta daban amma ya kamata in ka je gida ka tare da yaya ka rike yayan na hannu biyu to shi ma wannan abun in ka yi shi zai sa mai gida ma ya ƙara son ka eh, zamanin ku da yake akwai kawaici da kunya ya kuke ganewa cewa wannan mata mai kishi ce irin an je neman aurenta a yanda muke ganewa iku a ita ita wannan mata wadda za ki zaki gane cewa ita tana da kishi to kamar misali tana saurayi ya zo yana neman ta ko da tana budurwa ne saurayi ya zo yana neman ta sai ya kasance ke kuma budurwa kuna taɗi da sai ku rika magana da shi sai ta nuna cewa zaki mata sinacin Wani zaki za ma ya koma ta gurin ki kin gani ai kin ganin tun daga nan ta nuna ma tana kishi ko eh. yawwa za ta nuna miki ranta bai so kina magana da saurayinta sai dai kuma malam habu soja ya ce ai ba gaskiya ba ne wannan maganar domin ba kowane namiji ba ne zai dau hakan isbiyan kin san kishi kala kala ne wata kishin ta yana da sauki bisa ga na wata wata kishin ta kuma yayi yawa ne so ilimin nan wanda kishin su yi sama dole sai kayi separate din su a cikin tsakanin musu na gida wani. amma ba zai yi a ce wai kina suna kuma kice ba za ki so ɗana ba a duk wanda ce yana son ɗanka kai yake so wanda baya son kuma baya son ka kenan amma kuma akan samu wasu mazan ko da ta ce ni ba zan zauna da matarka ba zan zauna da ƴaƴanka wai ka sun bige da bada haƙuri haba ki yi haƙuri mana zan kama miki gidanki daban waye waye ko ba a haka yana faruwa irin haka ne amma ta ki kasance mai yawanci irin wayannan matan maybe ya yi da yi something akwai wani abu a ƙasa in ba irin haka nan ba hardly namiji da ra'ayin kansa kawai ya bi mace a haka ne yana loving din is not possible mu especially a zin ita ba za ta zauna da wannan matan nashi ba a ta excuse su tare ne ma ya tare ita baya da komai sun sun samu arziki tare kuma liko of wacin sai ya ce ya rabu da wannan ai ba zai yi ba to kamar yadda Hausa kan ce ka san akan ce namiji kwani wato ko da ma dai akwai soyayyen zai ga cewa ai wancan amarya ce da ya rasa amaryan gwamma ya rasa uwar gida kin ga ba haka nan bane mutane sun fahimci maza ma akwai masu masu masu soki har gobe ana samun su so mai yawanci irin mata ne yawa inda sun yi aure haka ba su dace ba sai su kamar mazan da ya old system ba haka nan bane ko cikin maza akwai masu sokin kai akwai masu kan kamanta mu matan su to cikin wani shawara zaka ba maza yan uwanka masu irin wannan ra'ayi sun san mace na da zafin kishi amma dole sai sun aure ta kuma daga karshe a zuwa haifi dan da ba ido to shawaran zan ba irin wannan mazan shine su ji tsoron Allah duk abin za su yi su dinga bin Allah zabi zabin Allah ya fi na kowa so su komai daga almighty Allah daga ubangiji because shine zabi ne ya fi na kowa madalla To jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma za a kiyaye da fatan kuma an koyi darasi a wannan shirin. A madadin sashen Hausa na Radio Faransa ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.